Mama na mama na Mama na mai kosai Mama Ai mama muna jin dan mama dan mama ana zuwa ci kosai ne dan mama muna jin dadin kosai kafa dan mama za ci kosai ne mu kosai wallahi inda aka muka ce za mu daina he mu ce ma daina ba saboda ku a a ba za a daina ba ne wuya ci na ataki ga yunwa ga ba dadi ga bashin sun mana kudin wallahi gari ta sai wuta amma talauci ya yawa gari talauci ya yawa yawa Allah ya kawo abun da zai dafa mana dika haka muke dole muke yi saboda marayun nan ga yan marayun nan ga yan yaro babu babu Allah mama ba man kuci dai muna so mu je na kasuwa babu ba kasuwa ba kudi ba kudi a gari dole ce ta sa muke yi Allah sirci mama na mama ya kamata sai ka samu promotion ka daina sai da kusan nan mama ba ni kosai to

ba Allah ƙara miki lafiya baba ina almajirai na ne baba baba ki taya ni da addu'a baba abin alkhairi ya same ni baba ɗan sahu anti fatima tima Fly ta kai ni gun sanata fatima binta bello zakadiyar kaltungo gado da masun yakin gansa sabo dal babu a kullun ki na nawa ne Allah kara miki lafiya huwa arziki rabbana ya miki yace kike so baba ta yana da addu'a dan Allah amin dan annabi Muhammadu wace san ne jiya ba na zo nan nayi sadaka na tafi ba to ina fita na haɗu da anti Fatima Tima fly. da ki santa ba yar auta a wajen honorable Fatima Binta Bello mai neman sanata eh to baba kin ga abin da tima fulai ta kaina aka bani dan sahu kalle sa sabo dal kin ga mukullin sa fa baba amin dan annabi muhammadu zakadiyar kaltungo gado da ma sumfuliya ita fa ta bani wannan babur din baba eh dan Allah ku taya ni da addu'a amin baba yanzu baba ke ma ba zan barki haka ba ga naira dubu hudu nan ga shi samu almajirai a raba musu ga dubu hudu daya biyu uku hudu gashi a raba wa almajirai in an jima ki shirya zan zo in kai ki ki karɓo kin gane baba ita Fatima binta Bello mu taimaki mu roki Allah ya bata sanata kin ga ita ce raba budget budget baba taimako asibiti bawa maza tallafi matan aure keken ɗinki hatta mashin din nan da yake gani baba ita ta bani shi gashi nan kin gansa za ta baki hawaken suya baba yawwa na gode ba Allah ya saka da alkhairi baba na gode assalamu alaikum baba ya gari ya gida ya aiki ya barayin jakuna madalla yawwa bawan Allah na ka dan mutum dan isa ya kamata mu maka na. ga ina ka hango ina da sai wani kirari kake sai zuba kake wace ce wace ce wace ce yi mana sanata Fatima binta Bello a ah, to sanata Fatima binta maman abba ba maman abba baya goyon marayu baya goyon marayu ita ta bani dan sauju ya ka gansa ka gansa dan lele wannan mallaki na ne assalamu alaikum kina magana sanata fatima sanata fatima eh me eh. baya gore marenya yawa rayuwa to muna ta goya ni kaga fa eh, mun yawa ah, ji bayani ina jin ka tittini muna nan wurin mun riga kowa zuwa amma saboda munafisi da naku na Hausawa eh. za nuna kabilanci mun riga kowa zuwa ba ba munafiki ne ba munafiki ne kai na fuskance ka je ba dan kubulu kubulu bane baba yan fashe kika tara anan da wanda yan daba baba me za su yi min wannan kaga Allah kai me kake so kaga yawa kai me za ka yi mata kawai mu za mu basi masu mu munafukai ne ya kwace ta yi hankuri a kai baya goyon marayu ce fa wallahi a wallahi baka ka sai jari da ke kawai ta kuke so gani kun san ni ma tima fly ce ta mun hanya na ganta fa tima fly ita ta yi mun hanya na tima fly mana hanya mu mu sai dai ku kama kafa da ni uzu ku yadda yanzu dan yarbawa ni kai zan fara kai kai hakuri wallahi sai na wallahi ba ka kwatsa dubu sai mu wallahi mu